Sashen Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin gunguma mun ke dauke da ragamar shirin. Al'amarin zanga-zanga har yanzu sai kamari yake a cikin wasu angoyin yame inda ake ta ba kashi tsakanin 'yan zanga-zanga da jami'an tsaro bayan wallafa sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar lahadin da ta shuɗe cikon bayani a cikin shirin. samun shiga shafin yanar gizon intanet tun ranar talata yake cikin matsi za ku ji ra'ayin wasu 'yan ƙasa a cikin shirin a shafin rahoton musamman za ku samu masaniya kan matakan da aka ɗauka a keɓaɓɓen dajin termit da kuma tintuma a gabashin ƙasar niger masu masauraro barkamu da yau alhamis 25 ga watan fabiyari 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla a kan batutuwa bakwai majalisar babban kwamitin sadarwa sai zata tattauna a kansu bisa ga zaman taron na wata wadda ake yi wanda aka buɗa yau da sahe ko bisa wa'anne ma'udai ne mashawartan za su karkata hankalinsu dr kabir sani shugaban csa ya yi jawabi a kai ga fasarar jawabin nasa au cours de la présente session yayin wannan zaman za mu sake mai da hankali ne kan sabon rahoton ci gaba lura da kafofin yada labarai da suka shafi zaben shugaban kasa zagaye na biyu na 21 ga watan Fabrairu da ta huce wannan yasa muke roƙon kafofin yada labaran da su yi bincike a cikin natsuwa don sake ba da shawarwarin da suka dace waɗanda za su iya inganta aikin masu gudanarwa a cikin tsarin sa ido da kula da kafofin watsa labarai a cikin yakin neman zaɓe bayan wannan rikice-rikicen lokacin zaɓe dole ne mu kasance a cikin yin takatsantsan fiye da kowane lokaci kan yada kalmomi ko sakonni da za su iya kawo cikas ga zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ina sake gabatar da kira na gaggawa ga waɗanda ke kula da kafofin yada labarai kan nauyin da ya rataya a wuyansu a lokacin zaɓe. 'Yan jarida dole ne su guje wa yada sakonni da ke nuna ƙiyayya da tashin hankali da maganganun cin mutunci. Akasin haka za a musu hukunci kamar yadda doka ta tanada. Zanga-zangar da ta soma ranar Talata da ta shuɗe a nan yamme biyo bayan wallafa sakamakon zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da hukumar zafe Sini ta yi zanga-zangar ta sake gudana yau da sahe a cikin wasu angoyin yamme. lamarin ya yi kamari a cikin wa'annan angoyi inda 'yan zanga-zanga ke gaba da gaba da jami'an tsaro tarnan fudai ahmed ya naɗa mana rahoto a kai asumani shina mi rahoton ya kumsa daga gudal kawo sugungu har zuwa gaba gura a cikin karamar hukuma ta ɗaya ta da'irar yamai matasa sun sake fitowa a safiyar yau inda suka kona tayoyi a kan babban titin da ya hada waɗannan angwani da ke gefen birnin yamai a shiga unguwar gudal ana iya gano jama'an tsaro a bangare ɗai da matasa dauke da sanduna da duwatsu da sauransu a wancan bangaren lamarin ya yi kamari a waɗannan unguwanni, kuma shaguna sun kasance a rufe kura ta ɗallafa unguwar sonisi inda aka kona wani banki jiya da marece a cikin wannan unguwar dai ana iya hango hayakin tayoyi da masu zanga-zanga suka cinnawa wuta tun da sanyin safiyar yau. A waɗansu angwanni kamar Bobiel, Riyadh, Rikazma, Plateau ko kuma Kwara Kano kwanciyar hankali ta dawo kuma mutane na gudanar da harkokinsu kamar yadda aka saba. Sai dai kamfanonin tura sakonnin kuɗaɗe da wasu manyan shagunan sayar da kayan abinci suna rufe. Yamai babban birnin ƙasar Niger na fuskantar waɗannan halaye a daidai lokacin da ake fama da takaitacciyar damar amfani da hanyar yanar gizo. Bayan tarwatsar kone-kone a nan Yame biyo bayan wallafawar sakamakon zaɓe na wucin gadi zagaye na biyu a ranar talata da yamma samun shiga shafin intanet ya fuskanci matsi a ƙasar niger yau da sahe a bikiyar aikinmu rafika tahir ta naɗo ra'ayin wasu 'yan ƙasa ga abin da suke faɗa. A yau akwai mutanen da rayuwarsu baki daya bisa yanar gizo ne, don haka yanke yanar gizo a cikin ƙasa babban bala'i ne. Yanke yanar gizo a yau ko mu da muke 'yan kasuwa harkokinmu suna dagulewa, waɗanda muke cinikayya tare da su ba sa jin labarinmu. Wannan abun akwai matsala. Yau kwanaki biyu kenan da aka katse mu da duniya. domin muna da abokan hulɗa da ke dafa muna saboda annobar corona kowa na tsayawa gida ya yi aiki kuma kayan aikin shine yanar gizo yau babu ta kenan babu aiki na tsawon kwanaki biyu mun san akwai sakonnin whatsapp yada labarai bisa facebook da dai sauransu akwai labarai da suke iya yaduwa wanda yana iya haddasa farfagandi ko kuma haduwar jama'a don haka wannan yanayin da ake ciki yanke yanar gizo ina ganin a wannan bangare abu ne mai kyau zanga-zangar zanga nuna rashin jin daɗi na ci gaba da gudana a birnin yamme baban alkalin jamhuriya a jiya bisa kafar talabijin ta ƙasa ya bayyana kama-kaman mutane da dama biyo bayan wannan al'amari ga fasarar bayanin da mamman Sayabu isa da muka ɗauko a talabijin tele sahel ya yi Mutane da yawa sun shirya kansu lokaci-lokaci a cikin unguwanni da yawa na Yamai suka aiwatar da ayyukan ɓannatar da dukiyoyin jama'a da na masu zaman kansu har ma da taɓa lahiyar jikin mutane. Waɗannan ayyuka dukkan su laifuka ne a huskar doka saboda haka ne jami'an tsaro na 'yan sanda da sauransu suka shirya kansu don daidaita al'amura. da kuma kama mutane da aka samu da hannu a cikin aikata waɗannan abubuwan a kuma an kama mutane da dama inda aka kai su a ofishin 'yan sanda na farin kaya domin tantance laifukan da suka aikata banda haka ana neman wasu mutanen da yawa waɗanda ko sun aikata da hannunsu ko kuma suna da haɗin baki a game da waɗannan ayyuka na ɓanna yanzu dai ba lokaci ne na bayyana sunayen mutane ba. Har wa yau dai game da alaka da zanga-zangar da ta wakana tsohon hafsan hafsoshin sojojin Nijar wakiltar mummuni buraima mai lakanin suna canga makasudin wato makusancin adawa hama amadu a jiya da yamma aka damƙe shi a gidansa domin ya bada amsar tambayoyi a cewar gidan radio france international a yau da sahe a fadar majiyar guda ana zarginsa ne da kasancewa jagoran tozar da wato tashina-tashinar bisa umarnin gwamnan jihar yame cikin wata zayyanawar isar da bayani harabar ilimantarwar sagandari ta jiha ta ɗau matakin soke ba da karatu a cikin dukkan makarantun ilimantarwa na gwamnati da na masu zaman kansu har tsawon sa'o'i 72 daga ranar alhamis 25 ga watan fabiyari 2021 ɗauka darussan za su sake ne a ranar litinin ɗaya ga watan maris 2021 a rawaitar sanarwar haka ya danganci ne da ɗaukar matakan kare ɗaliban jihar Muhammad Usman ɗan takarar adawa 'yar canji a cikin wata sanarwa da ya yi jiya ya yi watsi da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa zagaye na biyu da sani hukumar shirya zaɓe ta wallafa ranar talata yana nuna wato shi kam shi ne ya ci zaben don ko a cewarsa a cikin jihohi da dama ne aka yi satar kuri'u maman usman ya ce zai ajiye buƙatar soke zaben wannan karkaru ga fasar kalamun da ya yi a cibiyar telesahel lord de A lokacin wannan zaɓe mun gane cewa an tafka magudi sosai musamman a jihohin Tawa, Agadez a arewacin jihar Maradi da arewacin Zandar. Wannan magudi an tafka shi a wurare daban-daban a dukkan jihohin Nijar. Duk da waɗannan abubuwa na ba daidai ba, rahotannin da wakilanmu a rumfunan zaɓe daban-daban suka turo muna a nuna cewa mu muka yi nasara. Ta hakan mun yi watsi baki ɗaya da sakamakon a duk inda aka gano cewa an aikata ba daidai ba. Kuma duk da wannan nasara da muka samu, za mu shigar da ƙara don neman a soke zaɓen a a cikin yankunan da na zana a baya saboda a tabbatar da adalci. Bayan wallafa sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu, magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya da abokan karwancensu sun hallara a cibiyar jam'iyyar domin sallace nasarar tasu. Bazu Muhammad wanda ya ci nasarar ya yi jawabi ga fasarar kalamun nasa da muka ɗauko daga muryar Sahel. Sakamakon wucin gadi na hukumar zaɓe Seni ya bayyana cewa na ci zaɓe da maki 55.75 cikin 100 wanda ya bani damar zama sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Ina cike da farin ciki kuma na yarda da abin. Kuma ina jinjina ga al'ummar Nijar da suka yi zaɓe a watan Disamba 2020 da kuma watan Fabrairu na 2021. duka da ƙalubalen da aka samu. Ina farin ciki sosai ga haɗin kai da al'umma suka bayar ta hanyar waɗannan zaɓuɓɓuka. Ina jinjina ga hukumar zaɓe sani da suka yi aiki tukuru a cikin amana kamar yadda suka saba a cikin haske da kuma ba da goyon bayan kowa da kowa. inclusive. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata da aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ne. yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun aurenmu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa To madalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. kebeben daji na termit da tintuma da ke gabacin ƙasar niger shine balbali mafi girma a nafiyar afirka wanda ke da marabaɗin eka miliyan tara da ɗari bakwai ƙalubalen da aka sa gaba shine magance matsalar da yake fuskanta daga nan zuwa ƙarshen shekara 2021 nan fudai ahmed ya firanta da wakilin ong nuwe da ke ƙasar niger ga zubin firata su Le braconnage, c'est ça qui gangrène les actions de conservation. Farauta ta barauniya hanya ita ce ke addabar ayyukan kiyayewa shine hadarin kuma iri guda uku ne. Akwai farauta wadda mafarauta daga ta masu ababen hawa ke yi waɗanda suke kama bareyi da ransu sannan su sai da su ga kasashe makwabta da sauransu. Iri na biyu ita ce farauta da 'yan hasakauri ke yi akan hanyar su ta zuwa Libi kuma ita ce ta fi muni domin tana faruwa ne akan warwashi. Waɗannan 'yan hasakauri suna ratsa Sahara tuntuma inda warwashin yake. Wancan irin ita ce farauta da al'ummar yanki ke yi lokaci zuwa lokaci ba su yin ta cikin kuncin daji amma idan suka yi kicibici da barewa suna iya kashe ta waɗannan su ne nau'in farauta guda uku da muke nan muna kokowa da su ka'in da na'in domin magance matsalar kwata-kwata daga nan zuwa ƙarshen shekarar 2021 tuni an kama wasu a wannan keɓaɓɓen daji ya kuke yi don yaƙi da waɗannan mafarauta na ɓarauniyar hanya Kun san muna da mataki da ke ta inganta sosai da sosai. Muna da jama'an gandun daji uku masu ɗauke da makamai, kuma muna da mutanen da muka ɗauka daga cikin al'ummar yanki da suka san daji sosai. Su ne idanu da kuma kunnuwan furojen, kuma akwai taimakon mafarautan gargajiya na masarautar Zandar, wannan mataki ne da ke aiki sosai. Muna da kuma ma'aikata na ƙananan hukumomi, su ma suna daga cikin mutanen gari. Sun san daji, da zaran sun ga wani abin da ba su yarda da shi ba, sukan sanar da magabata, kuma kuma masu sintiri suna zuwa domin su bincike abin da ke faruwa vérifier ce qui se passe. Me kuke yi don ku kwatanta wa al'umma su ba ku goyon baya? Muna gudanar da ayyuka na ci gaban gari. Mun ɗauki kimanin yara hamsin daga cikin iyalai marasa ƙarfi na garin Tarmit. Yau suna cikin makarantar boko. Muna yi wa dabbobin gida shaushawa kamar yadda muke yi wa mutane suma. Kuma al'umma ta fahimci wannan aiki. Bayan fama da mafarauta na barauniyar hanya, akwai wata matsala da kuke fuskanta a wannan keɓaɓɓen daji? Wannan tare da masu harkar man fetur ne, muna nan muna kokarin samar da wata yarjejeniyar aiki tare tsakaninmu da kamfanonin Savannah Petroleum da CNPC domin tare mu yi nasarar kiyayewa da halittu daban-daban da ke cikin wannan daji. Za mu kafa wani tsari na shawara domin kada waɗannan ayyuka su yi mummunan tasiri a kan muhalli wanda ke nufi. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan mu futa lafiya.